sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. ji labarin mutuwa mu ko yi mana addu'a, ko roƙi Allah ya karbi ayyukanmu. Ba mu da matsala yanzu a duniya wadda ta wuce ƙaƙa za mu mutu. Na biyu, Allah ya karɓa ko bai karɓa ba wallahi wallahi ba mu sani ba. yiwa addu'o'inku su taimaka Allah ya yahi zunubanmu ya karbi ayyukanmu wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad marigayi Sheikh Abubakar Gero Argungu kenan da Allah ya yi wa rasuwa a ranar Laraba shida ga watan Satumbar da muke ciki a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Sheikh Abubakar Gero Argungu sanannen malamin addinin Musulunci ne da ya ɗibi shekaru yana da awar addinin musulunci a ƙarƙashin ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna tun bayan bayyanar rasuwarsa hotunansa da wazazzakansa sun karaɗe kafafen sada zumunta daga yayan ƙungiyar izala da ma waɗanda ke waɗansu ƙungiyoyin yayin da gwamnoni da shugabannin siyasa da sarakuna ciki har da tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari suka bayyana kaɗuwarsu bisa samun labarin da kuma addu'ar allah ya gafarta masa Shi ma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana rasuwar Shigiro a matsayin babban rashi ga ƙasa da duniyar musulunci baki ɗaya, ba jihar Kebbi da ƙungiyar Izala kaɗai ba. Waɗanne halaye ne suka bai wa Shagiro Argungu wannan shi da ya samu karɓuwa a wurin ɗaukacin musulmin Najeriya? Menene ya bambanta shi da sauran masu da'awa? Ku biyo mu sannu a hankali ta cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Mataimakin daraktan yada labaru na ƙasa a kafafen sadarwa na zamani na ƙungiyar Izala ya yi mana matashiya kan wane ne shagiyar argungu. Na'am, uh, sunana injiniya Adamu Tahiru birnin Kebbi. Kuma ni ne shugaban sashen social media na Izala na jihar Kebbi. Kuma ni ne mataimakin jibi social media na ƙasa baki ɗaya. Wallahi mun rasa jigo, mun rasa babban bango. ba wai a cikin garin argungu ko jihar kebbi ko najeriya kaɗai ba wato abakar gero ambasada ne na izala ko ambasadan musulunci ne a ƙasashen afirka gaba ɗai duk inda ake wa'azi mala abakar Gero a matsayin shi na chairman national working committee shi ke zuwa advance party ya je ya shirya in ma ƙasar za a bari to shi zai zo kamar yana hiton mutane Bayan wannan ma wato wani jigo ne ga hukuma aikin hajji ta jihar Kebbi. Saboda shi ke fara zuwa, shi ke zuwa airport ya yi duk shirye-shiryen da ake yi, a ta a dawo, shi ka fara zuwa, amma sai an dawo ga baki ɗaya sannan yake dawowa. Eh, to lura da yadda harkokin da'awa ke tafiya idan ka dubi yanayin waɗanda suke tasowa yanzu kuma ka dubi shagiro menene bambanta shi da sauran malamai? To, na farko mutum ne wanda Allah ya ba hikima ta magana. Ko bayan wa'azi, saboda shi addinin musulunci addini ne mai hikima. To, kuma bayan wannan hikima kuma shi yana da tashi hususan wato personal uh, hikima. So, da yawa daga cikin malamai waɗanda suka yi suna a halin yanzu sun ɗauki usulubin wa'azin Sheikh Abubakar Giro da Sheikh Marigayi Ibrahim ba mai shinkafa. to waɗannan wa'azuzzuka in ka lura wa'azin su salon wa'azin su guda ne gaskiya wato ba karamin jigo na ba na kowace hanya ni malam labakar giro zan ce yaya ne ko in ce uba ko kuma gimshiki a gare ni saboda ina tabbata ma har wasu ayyuka haka in na samu zan zo in sa shi gaba shi zai je da kanshi wallahi zai je da kanshi ya kamin takarda cewa ka samu kwangila kaza yanzu haka makarantar shi islamiyya ni ni gina ta na to yanzu idan aka dubi malam wani irin gibi aka samu da rasuwar malam to gaskiya gibi ne wanda ba a iya cika shi gaskiya ba a iya cika shi nan kusa akwai irin su malam bashir umar da malam husaini dan shi amma gaskiya yanzu dai kam ba za a iya cika gibin ba sai dai zuwa gaba ba mu sani ba saboda ko jana'izar shida aka yi na ji wasu tsofaffi suna cewa tun rasuwar tsohon gwamnan jihar sokoto shehu kan giwa ba su taɓa ganin taron mutum irin wannan taron da an kai yau ba to gaskiya mutane za su yi rashin idan suka waye gari suka ga irin yanda shagiro ko 'yan siyasa suka rasa wani abu za ga sun dawo suna bin Sheikh domin ya faɗa ma gwamnati abinda an nan don a gyara. Ban mantawa akwai lokacin da aka yi siyasa ɗakin gari. Kowa yana jin jin shakkun ya faɗa ma ɗakin gari cewa akwai waɗanda ba su yi komi ba cikin gwamnati cikin siyasa amma ga sunan suna jin daɗi ga waɗanda sun ka yi ba su abin gaba. Sheikh Giro ya mai wa'azi sosai ya ce ko yaƙi aka je waɗanda suka je yaƙi su aka ba ganima. sannan in ta rage a ba wasu ba waɗanda so yan siyasa sun ji daɗin wannan haka kuma suma yan suma yan izala mai yawanci duk abin da ya taso ana ba shi topic ya hau ya yi bayani akan wannan abu kuma a fahimce shi bambancewa lokacin sani abacha shaggiro ya yi bayani bisa ga abubuwan da sun ka faru sani abacha ya bi gani ne one in one sun ka haɗu to ban tarin numfashinka ba diyar sani abacha gumsu sani abacha na ga ta yi postin tana jimamin rashin cek abakar giro irin lokacin da major hanza al-mustapha yana tsare shaggiro shi ya hito ya hada ma gwamnati wannan zalunci ne a tsare mutum shekara goma sha irin waɗannan abubuwa ni tambaye shi ce malam wai ka san ya ce, wallahi bai taɓa sani ne ba gan dai bai dace ba na ya faɗi to ire-iren waɗannan gaskiya ita matar Hamza Al-Mustapha ta yi appreciating kwarai da gaske yadda Malam Giro jajirce kowa ya shiru shi ya hito ya zakula wannan abun kuma Allah ya kaddarci aka fitar da Major Hamza Al-Mustapha. Injiniya Adamu Attahir kenan daraktan yada labarai na kafafen sadarwa na zamani na jihar Kebbi kuma mataimakin darakta na ƙasa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafafinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta tashoshin FM na abokan mu a wasu sassa na Najeriya. To madalla. A farkon shirin kun ji injiniya Adamu Attahiru, daraktan yada labarai a kafafen sadarwa na zamani na jihar Kebbi kuma mataimakin darakta na ƙasa. Yanzu ga wani malamin addinin Musulunci da bayani kan marigayi Sheikh Abubakar Gero Argungu. So sunana ya Zarba Aliyalawi, a chief imam na masallacin Juma'a na area 10 da ke nan garki Abuja, kuma daraktan gidauniyar Nuru Lekin Islamic Foundation da ke Lifecam Abuja. A Sheikh Gero Argungu sanannen malami ne a wajenmu Hausa Fulani, musamman a Arewa wanda shekaru duk wani mai shekara talatin talatin da biyar ko ma arba'in kawai bude ido ya gawa malamin nan yana wa'azi na izala na musulunci kuma ba wai izala kaɗai yake ba shi da'awar wato ko Allah ya yi shi da san ya za a yaɗa sunna duk inda ka sani malamin nan ya je cikin Najeriya waje ana magana Nijar, Chadi, Cote Ah, da sauransu ɗazu-ɗazun nan nake magana da ɗaya daga cikin ah, babban shehi da muke da shi a yola sheikh abubakar muktar da suka je cote d'ivoire za a shiga wani ƙauye can yake ce musu su da suke rakiyarsa ce sama da shekara ashirin wani tsoho ne yake gaya masa sama da mm. shekara ashirin baya abubakar gero argungun ya bi ta wannan wurin ya je ya yi kawa ya yi wazin musulunci su ba abin da ya sa gaba sai wazi shi ya assasa sunna tasirinsa ya sa Nijar, Chadi, Mali, wayannan kasashe na West Africa suna da Togo da su abinan Kotono eh, Ghana za ta ga suna yin suna. To, is outcome result din da effort da yi na shekaru wanda ya sa suke son sunna wani har aka samu ɗaya daga cikin su ya kafa sunna TV da kuka sani. Allahu akbar. Idan za mu tambaya menene ya bambanta shaggiyar argungu da sauran malamai? To, yana da zafi sosai a kan abin da yake ya tabbata shine daidai kuma shine gaskiya to zai tsage maka ita ne yadda take Allah ya hore masa zalakar baki da salon isar da sako ya taɓa zukata yana fitar da kalamansa daga zuciya zuciya yana kuma da faɗi a zuciyarsa wajen ya zai ga ya isa da saƙonsa cikin sauƙi bai damu ba dan kaji haushinsa ko ka ki tafiyarsa sannan ya yi gwagwarmaya sosai abin da ya shafi tarbiyya ya za a yara da gayu da suke bata mata 'yan mata to wannan ya sa ya shiga zukatan al'umma sannan yana da channels sosai bai ba wato ko digitalization baya ba ya tafi tare da su hmm. sannan duk manyan wa'azi da kake gani na kasa to za ka ga yana ciki bal ma kai taro babu irin su to taro bai ba a yanzu haka a kungiyar izala an yi wani gibin da irin gibin shek sa'id jos ya bari tun da ya bari ba a cike ba to shi ma yana daga cikin wa'anda in suka tafi ba za a sake samun wasu ba a cikin izala sai wani ikon Allah. A zan so Malam ya faɗa mana a takaice menene ya kamata waɗanda ke tasowa su kwaikwaya daga yanayin da'awa da kuma mu'amala ta malam. A gaskiya abin da za a fahimta eh, ko a koya malamai masu tasowa da limamai da duk wani wanda zai iya ya koyi wani abu na farko shine dagewa akan hanyar Allah. dagewa ya za ka amfani al'umma isa ƙarar da rayuwarka saboda Allah sannan ka yadda ka nutsu da akan abin da kake kai in dai ka san shi ne gaskiya abu na gaba wa an sabuwa guda biyu da ya faɗa ya ce alhamdulillah mun gama da duniya kawai muke tsoro Shi ne ya za mutu in kun ji labarin mutuwa mu mana addu'a ta yi addu'ar ku Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu ya za mu kare shi ne tunaninsa kuma alhamdulillah an ce ya cika da kalmar shahada abu na biyu ya ce ayyukan da muka yi muna roƙon Allah ya karba mana ba mu sani ba ko Allah ya karba kaga yake nuna maka cewa an effort amma baya jin yana da yaƙini wanda kuma haka ya kamata mumini da duk wani malami mai tasowa ya ɗora kansa akan haka kada ka ji cewa su su ne sun gamsu da sun shirya kuskure ne so yana ji cewa ko Allah ya karba ko bai karba ba to a taya su da adda Allah sa ya karba to wannan shine abin da ya faɗa kuma wani abin da zai banka mamaki kasar 24 hours ya yi wa'azin da muke magana cewa ya shekaru kusan hamsin a kai hmm. so kaga ka tabbata akan abin da aka sanka ɗaukaka ta Allah ce Allah zai ka. ba shi da kuɗi amma ga shi Allah ya ɗauka shi ba shi da estate ba shi da manyan kuɗaɗe amma kuma ba lodin sai ya yi turanci ba amma ya rike gaskiya ya rike da'awa ya rike Allah ya rike abin da ya yarda da shi akai har ya rasu akai To ma sauraro da wannan bayani na Malam Garba Yahaya Alyolawi shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu mu da abokiyar aiki na na da Khadija Ibrahim. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Da fatan Allah ya ji ƙarshen gero argungu ya kuma kyautata ƙarshen mu. Ku huta lafiya.